gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe shirin matasa ne ke zuwa muka kai tsaye daga nan sashin. Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma'aya mai a jamhuriyar Nijar a tashar BOA Afirka kan mita 200.5 sai kuma tashoshin da suka hada da wato niya sarauniya amfani a can birnin kumasi kuma akan iya kama mata hanyar ta rediyon alfa radio a birnin kumasi sannan kuma za a iya jin mu hanyar sadarwa wato ta hanyar intanet akan voahausa.com masu gabatarwa daular salim da nisar fila hashin kumel sai yusuf aliyu harande duk ranar Litinin shirin yau da gobe na magana ne akan zamantakewa a yau ma kuɗi ga watan Maris ɗin shekarar 2019 shirin namu zai yi dubi ne akan gwajin cututtuka kafin a yi aure. haka ke daula kasancewar yana da matuƙar muhimmanci sosai ga ma'aurata su dinga gwaji a asibiti kafin aure wato kamar gwajin hiv da na sikila wanda a turanci ake kira genotype da dai sauransu yana taimaka kwarai da gaske wajen sanin lafiyar wanda za a aura don haka ne za mu gayyato likita domin ya ƙara mana haske kan wannan maudu'i. sannan kuma za mu ba ku dama ku kira za buɗe muku lambobin mu ku kira domin kuma ku ba mu taku gudunmawar. Yanzu bari mu fara jin aya amsoshin da kuka amsa muna a shafin mu na Facebook inda muka tambaye ku cewar menene muhimmancin gwajin cututtuka kafin a yi aure ga kuma yadda kuka amsa muna waɗannan tambayoyin. To madalla sakonmu na farko ya fito ne daga murjanatu wasila yawale sani daga jihar Kano. Ta ce salamu alaikum yau da gobe gwaji kafin aure yana da matukar muhimmanci wato wato muhimmanci domin kuwa hakan yana da fa'ida amma yanzu matsalar da ake samu ga samari da 'yan mata ita ce zaka ji suna furta cewa tunda muna ƙaunar juna ko da za mu yi aurenmu ko da ma muna da wata cuta wato ko ana hada baki da likitoci ana tabar gaza da dai sauransu ban dai gane abin da take nufi daga karshe ba haka ne kam ina jin tana nufin cewa in suna son junan suna hada baki to amma kuma ai bai kamata likita ya goya bayan hakan ba yawa shine <laughs> to mu je sakon gaba to sai sako na gaba inda ya fito daga Ado Salati goma ga Annabi Rijau inda yake cewa yau da gobe ai muhimmancin zuwa gwajin cututtuka kafin a aure ba karamin rahama ba ne ga ma'aurata da suka san ciwon kansu saboda yin gwajin shine zai rarrabe ma ma'aurata tsakanin aya da tsakuwa to haka ne eh, <laughs> To ita kuma Sa'adatu Muhammad cewa ta yi muhimmancin shi shine kara lafiya ga baki ɗaya domin kuwa ana cewa rigakafi a yi tafi magani. wannan gaskiya ne shi kuma eh. muhammad dan budam shani cewa yau da gobe ikon allah a gaskiya gwaji kafin a yi aure ba karamin muhimmanci ba ne ganin ta haka ne za a gano cututtuka da ma'auratan suke da shi yau da gobe mu kwana lafiya to sai alhaji tasu'u inda yake cewa yau da gobe muhimmancin shine rage cututtuka kamar haka ya ce na ɗaya sikila na biyu kanjamau Shi hmm. kuma Umar Abdullahi Gambaki a jihar Bauchi cewa yayi salam yau da gobe gabatar da masu gabatar da wannan shiri na yau da gobe to haƙiƙa dai yin gwajin cututtuka kafin aure wannan abu ne mai matukar mahimmanci domin kuwa ta haka ne kawai kowanne zai san matsayinsa. Mm, to haka yake wannan sai kuma sako daga kadori daga ga dan fulanin warji ya ce hakika matuƙar wato hakika matakar aka yi gwaji cututtuka tsakanin mace da namiji kafin aure hakan abu ne mai kyau domin hakan shi ke ba da cikakken kariya ga 'ya'yan da za a haifa to wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske haka ne kam hmm. sai dauda hudu inguru ya ce to mu dai a nan karamar hukumar tamu ta inguru wannan tsari ya zama doka domin aure ba zai yiwu ba har sai an tabbatar da an yi gwajin cutar hiv da kuma ta ciki to shi ma sani babu wuro na faɗa gombe cewa ya yi yin wannan gwajin babban kamun aure yana taimakawa sosai domin yin gwajin kan fayyace matsayin mace da kuma na shi kan shi namijin don a samu auratayya masu inganci. To sai kuma sako daga Umar Adamu Katagun wanda ke cewa daga jihar Bauchin Najeriya ya ce hakika gwaji kafin aure ga ma'aurata yana da matukar mahimmanci domin ɗaukar wannan mataki zai taimaka wajen ganin bayan wasu cututtuka da ake samu dalilan saduwa. To sai Ashiru Hassan Tungunu, Allah sa na faɗa wannan sunan daidai daga jihar Adama inda yake cewa gaskiya yin gwaji kafin aure yana da muhimmanci domin gujewa yaɗa cututtuka cikin al'umma. Shi kuma Suleiman Fulani huragirki cewa ya salam yau da gobe ni a ganina sai an yi gwaji sannan ake gane wanda ke ɗauke da cuta saboda kawar saboda kauracewa duk wata cuta don neman zaman lafiya. Mm, mm-hmm. To sai kuma Salisu mai shinkafa ne son koko mai shinkafa son ya ce hakika yin gwajin cututtuka kafin aure yana da matukar mahimmanci ganin yadda hakan yake taimakawa wajen gano cututtukan da ke jikin dan adam Allah ya sa mu gane amin. To amin sai Husaini sabon yaro dan Fulani shi kuma cewa yi VOA kuna yi muna jin daɗi fa Allah ya bar mu tare to fa. Tawala min sun muna godiya. <laughs> Mm. Shi kuma Abubakar ya kana ji Bauchi cewa yi hakan na da muhimmanci sosai yana da kyau yau da gobe. Mm, to sai kuma sakon Suleiman Adamu tandare Fataskum yake cewa ya dai fara da sallama ya ce da gobe ikon Allah. Hakika rigakafi ya fi magani, gwaji kafin aure tabbas abu ne mai kyau da matukar muhimmanci domin ta nan ne za a bambance mai lafiya da marar lafiya. haka yake sai shi sakon ne kuma ya kara aika mansur wuri na faɗa ya ƙara cewa salam yau da gobe gwajin lafiyar jikinmu yana da kyau ya kamata jama'a mu dinga zuwa gwajin lafiyar ma akai akai ba wai sai lokacin da za mu yi aure ba da fatan za ku tashi lafiya To ai shi kuma a lawali Manchester kan ba cewa yau da gobe hakika gwajin kafin aure abu ne mai kyau saboda kowa zai san matsayinsa kuma shi ne babban abu mai muhimmanci kamun a gabatar da aure Allah ya sa mu dace. To amin ya rabi sai kuma sakon karshe da ya fito daga tukur Yusuf Tureta ya ce salamu alaikum yau da gobe ni jami'in kiwon lafiya ne gwaji kafin aure zai taimaka kwarai wajen rage yaduwar cututtuka irin su hiv da aids da sikila da dai sauran cututtuka ko tashi lafiya to mun gode ku ci gaba da aika mana da tambayoyi a koda yaushe muka tambaye ku To madalla kai tsaye ta waya muna tare da Dr. Abdulaziz Tijjani Bako daga nan Amurka. To salamu alaikum. Dakta kana tare da mu? Salamu alaikum ina tare da ku. To ka dan ji batun da muke tattaunawa a kai. eh kwarai da gaske na ja na tattaunawa akan gwaji kafin haka ne duk da yake dai gwaji haka ne duk da yake gwaji dai ba wai doka bace ta sa ba wani kunnin tsarin mulki na kowace ƙasa ba ne ya bayyana cewar sai an yi wannan ya zama dole ba amma na ga masana irin ku da kuma malamai sukan faɗakar da cewar a yi shi yana da kyau to me ka ce game da wannan eh gaskiya yana da matukar kyau a yi gwaji kafin aure na cututtuka da dama waɗanda suke watakila eh, ana iya ɗaukansu daga miji zuwa mata ko kuma daga mata zuwa miji. sannan kuma akwai cututtuka man misali kaga akwai cutar hiv hmm. akwai wasu cutar hepatitis musamman hepatitis b akwai kuma kamar cututtuka waɗanda suke su kuma yaran da za a haifa suke samu kamar misali akwai sikila wacce muke wacce muka fi sani akwai irin su uh, abubuwa kamar su hemophilia wanda ba mu da shi sosai da kuma kamar beta thalassemia su ma waɗanda dai ba mu da shi sosai amma mafi girma su ne wannan sikila wanda yake muna da suna damun mu musamman a afirka sosai da kuma shi wannan irin hiv da kuma uh, ciwon hepatitis Mm. wato kamar duk da yake da wasu za su ce iyaye da kakanni can baya ba a wannan gwaje-gwajen kawai ana yin aure ne ana ya za ka kira ga wannan mutanen da suke ganin cewar wannan zamani ne yake kawo haka gaskiya maganar zamani abin da yake faruwa shine a da watakila ba mu da ah, ci gaban da zamu fuskanci waɗannan cututtukan ko kuma musamman suna nan a cikin suna zagaye da mu watakila a da mutum idan ya irin wannan rashin lafiyan za a iya cewa ko misali ko wani tabin jinnu ne ko kuma watakila wani abu ne dai daban mutane ba su gane ba to amma yanzu da yake mun gano cewa ga dalilin da yake kawo waɗannan cututtukan ya kamata a ce mutane su wannan ɗin su ya amfani da dama ta cewa su kare kansu na daga kamuwa daga irin waɗannan cututtuka da kuma 'ya'yansu da za su haifa. Eh, duk da yake da abu ne mai mahimmanci kwarai da gaske kuma mun ji ma tun farko ma kamar yadda nake gaya ma cewar ba wai an kayyade cewa mutum dole hakan bane ba to mutane kan ce a'a wannan da farko ne mukan ga tasirin wannan abu kamar 'ya'yan da za a haifa yakan shafe su ka faɗa cewar yakan shafi wannan 'ya'yan ko dan 'ya'yan ma ya kamata a ce mutane suna zuwa su gwada jinin su su ga cewar sun dace su yi aure ko ba su dace ba likita dole mu kara kira ga wannan mutane mai wani irin kira za a ƙare gare su da cewar wannan abu ne mai muhimmanci fa kwarai da gaske eh, gaskiya babban kiran da zan yi wa mutane shine cewa mutane su fuskanci da dalilin da yasa ake kira cewa lallai lallai a yi wannan gwajin saboda mafiya yawanci za a ga mutane watakila suna jin tsoro ne kada a ce oke idan an yi wannan gwajin misali kamar na sikila a ga cewa ba za mu iya kamar misali idan muka yi aure za mu iya samun 'ya'ya hmm. masu sikila saboda haka sai a fasa wannan auren to amma da ana wayar da kan mutane ana nuna musu cewa a ba kowai lalle lalle misali idan aka ga wani wani matsala ko lalle lalle sai kun fasa yin aure ba ko wani abu in ka je wajen likita likita shi zai maka bayani ya gaya maka cewa ga hanyoyin da za ka bi ko da a ce idan misali kun dage lalle lalle sai kun yi aure amma idan ya kasance kun san cewa kuna da wannan cututtukan za a iya baku shawarwarin da za su iya rage muku asara daga baya misali ka kaga yanzu yaro an hmm. haife shi yana da sikila zai ringa kasancewa yawanci masu sikila suna samun cututtuka wanda dole sai a ringa kai su asibiti akai akai hmm. karatun babu ba sa samun damar yin karatu mai inganci sosai saboda yawan rashin lafiya da sauransu so kaga duk waɗannan abubuwan za a iya kare su idan aka san cewa mutum yana da wannan eh, kamar misali mutum zai iya ɗaukan cutar nan ɗansa zai iya ɗaukan cuta ta sikila in hmm. mutum ya sani da wuri zai iya ɗaukan mataki da wuri duk da dai ci gaban mu bai kai yanda ya kai a kamar kasashen waje ba wanda su za a ga akwai hanyoyin da suke bi wanda mutum zai iya har ya zama ya bi haifi yaro mai sikila din ba misali akwai abin da suke kira eh, kamar fertilization na waje wanda yake za a fara gwada a gani dan yana da cutar ko kuma ba shi da shi sannan a saka eh, shi a cikin mahaifiyar amma wannan abu ne wanda yake ya ci gaba ne wanda kuma muna tsammanin insha Allah mu ma zai zo mana mm. amma babban abu mai muhimmanci shine idan ka sani ka ka shirya cewa ga abin da zai ke fuskantar ka To doctor ko za ka kara mana bayani akan mecece ita kanta cutar sikila ɗin da kuma yadda ya kamata a shawo kanta da illolinta gaba ɗaya. kwarai da gaske to cutar sikila dai ita cuta ce wacce take take ah, a shafar jini jini akwai abin da muke kira ah, red blood cells su ne waɗanda suke ɗaukan iska su kai sauran sassan jikin ɗan adam mm-hmm. to wannan jinin yana kunshe da wani abu da ake kira hemoglobin wanda shine yake ɗaukan ainihin iskar wacce ake kira oxygen so idan mutum ya samu matsala ah, hemoglobin ɗin shi ba shi da kyau maimakon saboda jinin yana bi ta ƙananan hanyoyi bututaye so idan normal jini mai kyau zai iya shiga ta wani kukkutsa ciki amma shi jini wanda yake ya zama gurɓatacce ta hanyar sikila ba zai iya bi ta wannan kutsin ba saboda haka sai ya fashi saboda haka idan za su dinga faffashewa da yawa sai mutum ya zama ba shi da jini mai kyau a cikin jikinsa da yawa ana ɗaukan ta ne daga iyaye guda biyu dole sai ya kasance mutum ya ɗauko kamar abin da ake kira jin halitta da take take kawo wannan da take kula da wani irin jini mutum zai haɗa. zai hada so idan mutum ya ɗauko jin ɗin shi wannan kwayar halittar daga wurin mahaifinsa ya ɗauko jin ɗin sikila daga wurin mahaifiyarsa to sai ya zama mai sikila gaba ɗaya idan ko mutum ya ɗauko daga mahaifinsa ne bai ɗauko daga mahaifiyarsa kuma ya ɗauko daga mahaifiyarsa ne bai ɗauko daga mahaifinsa ba sai ya zama abin da ake kira kariya so idan ya kasance wanda yake kariya ne mai as kenan ya auri wanda take mai as ita ma so dukkaninsu za su iya haifan yaro mai sikila illolin da sikila take kawowa shine yawan rashin lafiya da kamar yadda na faɗa jini zai ringa faffashewa akai akai saboda haka mutum zai kasance a ko da yaushe ba shi da jini isasshe yawan rashin lafiya da da saukin kamuwa da cututtuka musamman zazzabi da ciwon da mura da sauransu duka waɗannan abubuwa ne wanda suke da fama da masu sikila suke fama da shi da yawan ciwon jiki mai zafin gaske wanda idan ka gansu a asibiti yawanci zaka ga sai ka tausaya musu da akwai abubuwa da dama misali a wurin haihuwa ma suna samun matsala da sauransu wannan dai su ne kaɗan daga cikin illolin da cutar sikila take kawowa. To a likita a bangare ɗaya kuma idan aka duba ita wannan cuta mai karya garkuwar jiki wanda kusan za a iya cewa malaman addinai da su masana suna ta ba da shawarwari hanyoyin da ya kamata a bi don a guje makamuwa da irin waɗannan cututtukan. Idan za ka ɗan yi mana bayani a takaice a wani irin illa koko akwai hanyoyi da suka kamata a ce ma'aurata su bi waɗanda in daga baya sun iya fahimta cewar suna ɗauke da wannan cuta don su kare sauran iyalansu daga ɗaukan ita wannan cuta? Ok, so akwai shi ma kamar yadda na faɗa. Ah, ban san yadda practice din yadda Najeriya maka kai ba, amma dai yanzu kamar a Amerika akwai maganin da ake ba waɗanda suke da wannan cuta lokacin da su misali idan an wanda yake da cutar ya auri wanda ba shi da cutar. So akwai maganin da ake ba su wanda kullum sai sun sha wannan kuma maganin an ga yana kare mutane daga kamuwa daga cutar. So kaga na farko kenan. na biyu kuma idan gaba ɗayansu suna da cuta gaba ɗayansu suna da misali cutar ta shi wannan hiv ah, din so kaga kamata a ce lokacin da suka zo haihuwa ko kuma misali a ce mahaifiyar shi take da cutar hiv lokacin da suka je haihuwa kafin su haihu sun ana ɗaukan ciki ta fara zuwa asibiti domin a duba ta a san yadda za ta yi a kare ɗan da ta haifa daga kamuwa da cutar saboda lokacin haihuwa lokaci ne wanda yake yana da sauƙin kamuwa da cutar eh, ita hiv sannan kuma bayan an haihu shi ma kuma ko kuma na ce a yanayin zaman su shi ma sai su ringa kula da yadda suke amfani da abubuwa kamar na reza da abubuwa masu tsini da abubuwa masu kaifi a gidan dole masu cutar sai su ringa kokari suna kautar da wannan abubuwan daga inda mutane za su iya amfani da su ko kuma su shiga hatsarin kamuwa da wannan cutar akwai irin su ah, brush da sauransu irin waɗannan abubuwan waɗanda yake su ma dole sai mun yi kokari masu cutar sun yi kokari sun ga cewa sun kare sauran al'umma daga kamuwa daga wannan cutar To idan na fahimce ka likita kana akwai wasu hanyoyi da aka ware ko akwai wani tsare-tsare da aka gano a cikin bincike wanda zai iya bayyana da cewar kamar yaran nan za iya in yaro iyayen shi suna da wannan cuta amma shi ko ya kamu da ita ko bai kamu da ita ba ana iya a canza mishi jinin shi ko wani abu wanda zai sa wannan cuta ta fita daga gare shi akwai wani tsari makamancin haka? A'a yanzu babu tsarin da misali idan yaron ya riga ya kamu da cutar za a ce wannan tsarin zai iya zai iya warkar da shi gaba daya. Akwai bincike da aka yi kwanakin baya wanda ya nuna cewa akwai alamun nasara a cikin lamarin amma har yanzu binciken bai tabbata ba. Amma abin da muke magana shine kafin a haifi yaron in an ɗauki matakai to zai yaron za a haife shi ne ba shi da cutar tukunna ma. kafin a haife shi to kaga idan an haife shi ba shi da cutar kawai sai a ci gaba kuma da kare shi daga kamuwa da ita nan gaba ta hanyar wurin shayar da shi sai ma sai an bi dokoki na shayarwa tukunna sannan za a kare shi daga kamuwa daga cutar bayan an haife shi. To ko za ka ɗai mana bayani a takaice ya waɗannan kariyan ya suke in an haife shi wajen shayar da shi? Idan an haife shi wajen shayar da shi masu bincike suna cewa ya kamata a ringa ko dai ya kasance gaba ɗaya ba za a bashi ba za ta shayar da shi da kanta ba misali za a bashi kamar madara ko kuma ya kasance idan za a shayar da shi din a yi abin da ya kira exclusive breastfeeding wanda yake ba za a ringa mixing da madara da kuma wannan ba sannan kuma likitoci sukan ba da magani saboda shi ma a ce da Allah kan mu katse ka ga wani na yana kan layi kada mu cinye mashi kati bari mu dan ansa tambayar shi kamun mu da a ci gaba da tambayar Dr. Yusuf salamu alaikum Amin alaikum salam kuna tare da Ali Raf kana gashuwa babban odita janar na kungiyar muryar talaka na Najeriya. Ina yi wa likita barka da zuwa filin wannan na lafiya. Sannan kuma ina ga mai tambaya ga likita wanda matakai mutane irin za a ɗauka wa mutanen karkara wanda su abin ya fi babban kalubale a gabansu da kuma wayar musu da kai wanda za a je su wannan cututtukan ya zama an samu sauki a gare su kuma wannan mataki za a yi wanda za a iya ganewa halamomin da ake kamuwa da wannan cutar suna yi wa likita tambaya matakin dai da za a ɗauka shine kamar ku ƙungiyoyi na ƙungiyoyi na al'umma wanda suke wayar da kan al'umma da kasance a kai a kai ana wayar da kan al'umma ana yin bayani ta hanyar samun magabata misali shugabannin al'umma sarakuna masu unguwanni da sauran waɗanda suke kaman ƙungiyoyin matasa da ƙungiyoyin mata da sauransu na wannan guri a ringa yau mutane bayanin ci amfanin yin wannan gwaji kafin a yi aure saboda akwai mutane da dama musamman da karkara lokacin da muna aiki a nigeria za ka ga an kawo mutum ya kamu da wannan cutar saboda an yi aure ba tare da an yi wannan gwaji ba kuma an zo ga abin da ya faru wanda idan da an yi wannan gwaji zai kasance an kare wannan cutar saboda haka hanyar shine a ringa yin kokari ana wayar da kan mutane ana sanar da su illolin cutar da kuma hanyar da za a kare ta to dakta ga wani akan layi daga jihar Niger wani ne akan layi daga Niger wani ne daga Niger Ibrahim mai wankin hula garin mai gode a Kimba. To Malam Ibrahim ne tambayar ka ga likita. To ni shawara ce zan ba ainihin likita mm. game da ainihin wannan gwaje-gwajen da ake yi. Mm. Don saboda kamar mu da muke yankin karkara akwai likitoci waɗanda yake ba sun lakanci aikin ba ne. sai su gwaji su ce ga cuta a zabon sai ya zama ya kasance a takaddama. To shawarar da nake ba likita don Allah a sa ido a ba gwamnati shawara. ya kasance asibiti ko a riga take kasance an tabbatar da wannan daktar din ya lakanci aikin shi kuma yana da kayan awo ingantattu wanda yake ya kamata ya auna a sanga cuta kamar bangaren ciki haka da wannan cutar da ake fama da kamar isa haka mm. shawarar nake ba daktar kenan Mm-hmm. To shi wannan za a ce mm, yana ma kira ne ga gwamnatin kasa ba mm, ma. Yayi magana eh, mai muhimmanci. kasan san ana wannan akwai da yawa ma wai akwai da naga su ma irin case din genotype din haka. Eh. An je an ba da result an ce AA ce kuma shi wanda za ta aura AS ne sai da suka aure suka fara haihuwan sikila ashe ba a ba da gwajin gaskiya ba. Mm. To ga wani daga Yobe wani ne aka layi daga Yobe? Musa Shehu Yunusari ne. Ta Malam Musa muna sauraron ka. A gaskiya matakin da gwamnati ta ɗauka a kan kan a wannan aure sai an yi gwaji wannan abu ya yi taimako ba da wasa ba yanzu sai ka ga akwai lokacin da aka yi wani biki a garin gashuwa an zo aure ba a yi gwaji ba wasu sai da aka zo aka yi gwaji aka tabbatar cewa wasu akwai masu s a ciki sai aka haɗa masu s din dan a yi bikin tare su ma da masu s sai a yi da masu da a ba wannan gwajin nan da kaga a baya ba wannan gwajin nan shi yake haifar da wannan cutar amma sai yanzu da aka kawo wannan gwajin gwajin nan ya yi taimako sosai da sosai ubangiji allah ya kawo mana ƙarshen wannan cuta kuma likitoci kamar yadda wani malami na biya faɗa ƙauye da birni da ko ina da ko da riga ne ya kamata kan a yi aure a yi wannan gwajin nan saboda yanzu abin ya zama ko ina abin ya haddasa gaba ɗaya yawa to malam musa to mun gode kwarai gaza wannan kai to akwai wani kira dai ga kafin mu kai ga likita wane ne akan layi kuma daga ina haruna ji kan mutu daga katsina set dutsen ma to daga katsina haruna to muna sauraron ka me za ka ce ko kuma tambaya ce da kai ko abin da zan ce ni wannan himma da gwamnati ta dauko ta yi mani daidai saboda ana kwaɗis sai a ɗauki yarinya lahiya a haɗa ta da wanda bai da lahiya mm. ko kuma a ɗauki mai lahiya a haɗa shi da yarinya da bata da lahiya. Wannan wannan shiri ne kenan. To she ka wannan sakamakon wannan awon da ake yi kafin a ɗaura aure ya zama wajibi kuma ana samun nasara kan abun. Mm. Saboda nuna ne yanzu nan yankin mu ba a ma ɗaura aure liman bai ɗaura aure sai ya ce ina takardun gwaji. Mm. Mm. Ya An tabbatar da su sai na ɗaura aure in babu su kuma sai a ce to sai an je an kawo takardun awo. Domin a tabbatar. a tabbatar to mala haruna mun gode to mun gode ga wani kira nan daga abuja mu dan zumunci tsakanin mu da ku to amin ya rabi to daga abuja wane ne akan layi yawa tare kuke da suleiman kubuwa mazaunin da ku yana kiran ku daga abuja tarayyar najeriya yanzu haka kai tsaye to malam suleiman muna tattauna ne akan batun gwaji kafin a yi aure kan wasu cututtuka kana tambaya ne ko shawara gare ka ga wannan shirin eh, shawara nake da ita game da yin gwaji kafin aure mm. hakika akwai abin yana da kyau kuma na ji daɗi kamar yadda dan uwana wanda ya sauka ya maganan cewa a bangaren su ma ba a ɗaura aure sai an kawo wannan sakamako mm. to ni shawara ta ita ce ya kamata a ce duk sarakunanmu na ƙasar nan ta kowane bangare ta arewaci da kudancin ƙasar nan ya kamata su tara limamansu unguwansu ko fastocinsu kada a kuskura wani liman ya daura aure ko wani fasto ya daura aure ba tare da an kawo shaidar wannan gwaji ba saboda a gaskiya kan magana aure ana wa mutane shigo shigo ba zurfi ana yada ita wannan cuta musamman ya ci aiki hmm. wanda ita aka fi damuwa da ita kuma sannan da bangaren sikila din nan da shauransu a hakikanin gaskiya ya kamata a ce hukuma ta shigo ciki kada wani limami ya kara daura wuri ba tare da an samu wannan sakamakon test ɗin ba an tabbatar da cewa tsakanin miji da matan ba wanda yake dauke da wata cuta da zai goga wani kuma wanda za ta iya kawo matsala nan gaba to malam suleiman mun eh. gode kanan eh, to da lama ya eh, wace to mun gode kwarai gaske da wannan shawarar ka baya to sai dai kuma likita kana tare da mu ko yana magana cewar har yanzu dai kamar yadda na faɗa farko gwamnati ba ta ɗauki wani mataki ba na cewar doka ko an sa a doka an ce wannan ya zama doka da babu limamin ko kuma fasfo da zai ɗaura aure ba tare da ya kalli wannan sakamakon da aka yi ba eh. to mutane na ji suna kawo mutane biyu suna cewar an riga an kamar an riga ɗauki matakin to ina ji dai a wasu yankunan da an ɗauka kamar mutumin karshe da yake cewa a masallacin su eh, eh, ba za a yi ba to likita kana ganin wannan abu ne mai kyau ga al'umma a ce gwamnati ta shiga ta yi ruwa ta yi tsaki kan wannan lamari domin kare rayukan kuma lafiyar al'umma eh to gaskiya a matsayina na wanda yake likita kuma ina bincike akan yadda ake kafa dokoki na lafiya ba zan iya cewa directly ya kamata a kafa wannan doka ba ko kuma hmm. bai kamata a kafa ta ba dole sai an yi bincike an ga menene illolin saka wannan dokar da kuma amfanin saka ta tukuna hmm. amma abu ne a zahirin gaskiya yana da kyau cewa a duba a gani cewa ya kamata a kafa wannan dokar ko kuma bai kamata a kafa ta ba wannan shine tsarin da ya kamata a yi ya kamata a ce idan kamata a ce an yi bincike cikakke wanda zai nuna cewa amfanin wannan abin a kasashe saboda bayan an yi wa kafa wannan dokar dole sai an yi kula kuma da cewa ita wannan gwajin wani zubin tana iya bayar da misali wanda yake ba shi da cutar ta ce yana da cutar mm. ko kuma yake yana da cutar ta ce ba shi da cutar dole sai mun duba waɗannan abubuwan kuma a yanayin irin kayan gwaje-gwajen da muke da su da sauransu sannan sai an yi wannan an yi wannan cikakken binciken sannan za a iya cewa eh ya dace a kafa wannan dokar ko kuma bai dace a kafa wannan dokar ba. Haka ne to idan muka koma batun sikila duk da yake da ita ce dai duk da yake da cewar gaba ɗaya ita sikila dama akan haifi mutum da wannan kwayoyin cutar ne kamar yadda ka faɗa da farko. Shin akwai wani abu da ake kamar a Najeriya yanzu a ce mutum ya warke kwata-kwata daga kwayoyin cutar sikila ɗin? Na sikila kenan? Eh na sikila. to akwai bincike da ake yi a kan jin therapy wanda yake ya nuna cewa alamun za iya iya samun lafiya ko kuma kiyawa kan kamar yadda kuke faɗa lafiya gaba ɗaya mm. na sikila amma abu ne wanda yake mai tsada kuma ina ganin har yanzu yana cikin yana kan stage inda yake experimental stage bai fara zama gwaji akan shi ba can can sosai mm. saboda a halin yanzu dai za mu iya cewa musamman a Najeriya masu cutar lallai sai dai a ringa ba su magunguna mafiya yawanci ba mu wannan ci gaban bai zo mana ba tukuna. To madalla. ba san ga daula nan daula to akwai wani tambaya zaki ta karshe da ke lokaci na dago mana hannu lokaci yayi kawai dai da karshe likita wani kira zaka kara musu kan muhimmancin gwajin dai a dan ta musu mutanen karkara da ko ina dai to mutanen karkara da al'ummar mu gaba daya ya kamata mu san amfanin yin gwaji ya kamata mu san amfanin sanin matsayar mu da madafar mu ko da a ce misali idan an yi gwajin nan an ga cewa akwai wannan cuta ko kuma akwai yiwuwar kamuwa da wannan cuta misali a lokacin ne za mu san wani mataki ya kamata mu dauka a kankin kanmu sannan kuma wani mataki ya kamata mu ɗauka a dangantakar mu ta auratayya to dakta mun gode kwarai da gaske dakta Abdulaziz Tijjani Bakwa kenan mun gode da wannan muhimmin tambayoyi da ka amsa mana da ma waɗanda ka samu damar kiran mu mun gode kwarai da gaske yanzu ni a madadin ni Sarfil Hashin Gumel da Daula Salim da Yusuf Aliyu Harande da Daniel Brown da ma injiniyan mu yau muke cewa sai gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Assalamu alaikum. ne na motsa jiki dukkan su ba ta share ba. Yau da